Alhamis 25 ga watan Abril 2019 ga kanun labarin. Yau rana kokowa ce ga murkuce cutar masassarar cizon sabro a fadin duniya baki daya a ƙasar Nijar ya waje ba a sa kaimi ga tsayar da shan magani barkatai yanayin da ke haddasa ɗauriyar cutar a cewar wani ƙwararren jami'i muna ɗauke da cikon bayani a cikin shirin. Babban kwamitin sadarwa a cikin satin nan na bisa nazarta tsarin batun tallace-tallace domin kawo daidaito samun talla ga kafofin labaru masu zaman kansu a ƙasar Nijar. Rangadi wato tawaga wata tawaga ta ɗauka don ƙara ƙarfafa zamantakewa da zaman lafiya a nafiyar Afirka da ta jibinci jerin tsohin motoci da za su tafi a ƙasar Senegal bayan zangon su a Burkina Faso da Mali shine jigon rahoton mataman na yau. sauraro sunana gunguma man tani yanzu kuma ga zubin labarin dalla-dalla. Yau 25 ga watan Afril al'ummar kasa da kasa ta sallace ranar da aka keɓe duniya baki ɗaya domin kokowa ga murkushe cutar masasarar cizon sabro. Kwararren jami'i na wannan fanni Dr. Mamman Sani ya wa Muktar Hamado karin bayani inda ya ce. can da mutane ni nivakin chloroquine kowa ya san shi daga kasha sha kawai zaka warke sai zaman zamanto mutane ana yawan shan shi ya zama jiki ba mu ga magani to yanzu sai aka to aka kawo magani wanda har yanzu shi alhamdulillah mu yana magani wanda shi maganin ma hal sanadari biyu ne ake hadawa ake maganin wannan abin da muke so jama'a ta ta gane masaracin sauro sai an ji gidan likita an yi gwaji ake tabbatar da ita ce ko ba ita bace da ka ji alamunta abun da ya kamata ka ji gidan likita in hal mutane suka ci gaba daga ka ji alamun wani ciwon kai wata yan masasara yara wata yar gajiya wasu yan gababun ka suna ciwo ka je gudan safar kwayo ko gurin mai tebur ka sayi magani ka sha to zai sa jikinka abin da ake cewa da turanci resistance kamar maganin bayya amfani ma na kirkin ka sha Satin shashawa na fiyar Afrika shekara 2019 na ranar 22 zuwa 28 ga watan Afril ma'udin shine mu yi kariya tattare maganin rigakahi yana yi haka na bada haka kuma na bada damar sallace wato ci gaban da aka samu ga kokowar mulkushe cutarka masu kai ga fitar da rayuka a kuma yi faɗakarwa ga al'umma bisa ga mahimmin mahimmancin wato rigakahi a kuma girka fasalin da ke kawo ingantaccen buɗi ga gudanar da shaushawa haka wata sanarwar OMS ta bayyana wadda aka wallafa a yau shekaru 20 na baya na nafiyar Afirka ta samu ci gaba mai fa'ida wajen gudanar da shaushawa amma duk da hakan ya waje ba a ƙara ƙoƙartawa domin akwai yara da dama wanda har yanzu ba su samu rigakai ba a bayanin sanarwar ta OMS. Samun nagartaccen daidaito na kafofin labaru masu zaman kansu ga shafin tallace-tallace shine tsarin batun da za a tattauna a kansa a yayin zaman taron babban kwamitin sadarwa na lokaci zuwa lokaci da aka soma yau da sai a nan yame shawarin da aka kaiwa majalisar shawara ga batun tallace-tallace don ganin an gagauta rattaba hannu ga yarjejeniyar kundin tsarin ma'aikatan wato na kafofin labarun jafar maman yayi wa alasan kuzi karin bayani inda ya ce. sabon tsari da aka ma hukumar koli ta sadarwa ta kawo abin da ake ce ma conseil de publicité conseil de publicité wani kwamiti ne mai ba hukumar koli ta sadarwa ra'ayi ko gudunmuwashi ganin tallace-tallace da muka yi sani da publicité a turance yaya ne ake tahiyar da su yaya ne suke kaiwa ga wurin jaridodi tunda suna kawo gudunmuwa sosai ga gidan jaridodi idan ana samun su akai-akai kuma idan ana raba su daidai kowa da ya sami wannan tallace-tallace akwai kudiri da ya kamata a ɗauka na ta yadda tsara su yaya ne za a yi gidan talabijin radio da jarida su samu wannan tallace-tallace ba tare da an wariya ba kenan wannan kudiri za mu yi bincike shi shi ma mu sa mai hannu yadda za a tsara tallace-tallace a gidan jarida Duk dai a cikin wannan zaman taron za a nazarta wani tsari mai kayyade ayyukan cibiyar wato ƙasa mai kula da wallafe-wallafe ind. Kotun kula da kundin tsarin milki bayan tuntubarsa wato kamar yadda sharuɗan kundin tsarin milki na ƙasar Nijar ya tanada kotun na da kwanaki goma sha biyar gabanta domin ba da amsa sai ko da zaran wata gaggawa ta bullo wato da aka bata wa'adin kwana biyar don ba da amsar dr amadu bubakar hassan kwararren masanin kundin milkin tsari na ƙasar nijar ya fasatawa musa hassan sharuɗan ga maman ada dauke da fasara Kotun tsarin mulki idan aka kai mata kara kamar yadda tsarin mulki ya ce tana da wa'adin kwanaki goma sha biyar domin ba da matsayinta amma idan akwai buƙatar gaggawa wannan wa'adi na kwanaki goma sha biyar za a maida shi kwanaki biyar ba wai hukumar bace take kai kara ba shine watakila shugaban majalisa ko shugaban kasa ko watakila prime minista ko kuma kashi ɗaya cikin goma na 'yan majalisa suna iya tuntuɓar kotun tsarin mulki cikin tsarin fassara ko aiwatar da wani mataki na kundin tsarin mulki yanzu shi ɗan ƙasa ba iya tuntuɓar kotun sai cikin wani hali na musamman kafin kotun ta yanke shawara game da ƙarar da aka kai mata hukumar da mutum ya kai wannan magana za ta yi aiki ba wai majalisar ba ce shugaban majalisar ne ko kuma kashi ɗaya cikin ɗari na 'yan majalisar kenan sai ta yi aiki a lokacin da kotun take duba ƙarar ta yadda za ta yanke shawara cikin wa'adin kwanaki goma sha biyar ko kuma kwanaki biyar idan na gaggawa ne. kungiyar malamai Profesa masu bada. darasin turanci a jiya suka gudanar da wata gasa mai lakanin a championship a balbalin espas american da ke cikin gidan raya al'adu na agades domin fifita yaren ingilishi zuwa ga ɗaliban sagandari da na ilimi mai zurhi manufar dai ita ce baiwa ɗaliban samun kwarewa da yin amfani da yaren turancin na ingilishi ali rabiu ɗaya daga waɗanda suka ci galaba ga wannan yayi wa karim furci a kan batun. Mun lashe tukuci na farko na gasa ta biyu na English Championship tukuci ya hada da kayakin karatu littattafai kayuna alƙalmar rubutu da jikukunan makaranta haka kuma mun samu wani haɗin kayayyakin matasa da ke kunshe da baluna injina hada kafe tarmusu da kuma karafle gaskiya mun je dadin samun wannan tukuci kuma dalilin sa mun amfana da abubuwa da yawa kamar sadarwa da turanci da furta baƙaƙe da turanci da lakantar haruffa da karfin yin jawabi gaban jama'a da kuma muhimmancin aiki aiki na gungu. Muna godiya ga mutanen da suka shirya wannan gasa da kuma masu horar da mu na Espace American. Gaskiya mun ji daɗin cin wannan tukuici. A gaida mamun ada da fasara, kimanin ɗalibi 120 'yan ƙasar Nijar aka rubuta ga ɗaukar ilimin kimiyyar masharanta da na siyasa a Bamako, ƙasar Mali. zaben wato wannan zabi dai ya dau tushe ne daga makar da aka yi 'yan shekarun bayan nan a cikin jami'o'in gwamnati na ƙasar Nijar haka dai Abdurrahman Abdullahi Umaru dalibi a jami'ar Yame da ke can ya bayyana ma wakiliyar mu Rahilatu Sumana. Bisa jinkirin da ake da na karatu shekaru shida babu lisansa na ɗauki euh, niyyar sauya wuri na zo nan bamako, na fara shekara ta uku ko a Nijar ma shekara ta uku ce ina shekara ta uku a fannin shari'a wata guda kenan da muka fara darussa domin nan hutu na zuwa daga lisansa cikin watan Janairu euh, har ma Fabrairu game da rubutun shiga 'yan ƙasa jika shida ne rubutawa jika biyar akwai bambanci sosai idan aka kwatanta da ƙasa kasar mu rubutun shiga jika goma ne da dala ashirin a Nijar game da baki kuma a nan 'yan Mali da suke zuwa daga kasashen waje suna biyan jika hamsin da ɗaya ma'ana dan Malin da ke Nijar in ya zo Mali ya yi karatu sai ya biya jika hamsin da ɗaya kuma bako dan Nijar idan ya ɗauki naira ya zo ya yi karatu sai ya biya jika ɗari biyu da hamsin da ɗaya karatu na gudana yadda ya kamata duk da haka akwai jinkiri amma ba kamar a Nijar ba. Sandi kare ma'aikatan ma'adinan ƙasar Nijar Santramin rashin kamfanin Kominaka Arli sun ajiye kashedin tsunduma yajin aiki daga ranar 15 zuwa 22 ga watan April sai dai sun ɗage wannan kashedin ganin kamfanin ya amince da yawancin bukatun da suka tambaya bayan sun tattauna misali ga batun alaus na lantarki da ɗawainiyar kiwon lafiya da muka tuntuɓi Muhammadu Habibu mataimakin babban sakataren sandikar ta waya tarfo ya ce. Mun shirya da su masu gidajen namu. Jituwar da kuka samu bisa mi da mi kuka samu jituwa? Jituwar da muka samu ita ce kamar wuta wanda aka dinga yanke muna. bayan jituwa wajen lamarin lantarki da kuka samu wani fanni kuma kuka samu jituwa yau akwai takarda da muka ajiye ta rajajjeniya da ya kamata kowace shekara a yi sun ba mu lokaci sun ce mayu wannan da zai kama cikin sati na farko za a bude wannan rajajjeniya tsakanin mu da su na biyu akwai likita kenan nan duk sun ba da lamunta nan gaba za su daidaitawa eh sun ba da dan sun hwara to kenan a takaice yanzu duk yawancin ababuwan da kuka tambaya an amince muku da su su kuma kuna ci gaba da tantamna ko kakani. Eh an amince a yanzu ma wurin aiki muke don ma'aikata sun koma wurin aikin su. Muna tunasar da cewa ranar hudu ga watan wato zuwa goma ga watan Afril ne wa'annan ma'aikata dai suka yi yajin aiki a dalilin wa'annan bukatun. kaimin rikshin kwanciyar hankali a yankin Sahel ya yi tasiri ga shigowar yawon bude ido a ƙasar Nijar, wanda a cikin wasu karkaru ya ragu da kaso 50 bisa ɗari. Cibiyar ƙasa mai kula da fifita yawon bude ido a cikin majalarta New Letters ta da take wallafawa kowane wata bisa yanar gizo ta bayyana hakan domin ba da labari ingantacce ga ma'abuta al'amarin bayan da ta fitar da wannan sanarwar a nafi suleiman daraktan cibiyar yayi wa musa hassan karin bayani Kowane wata za mu buga takardar newsletter da za ta ba da dukkan bayanai a bangaren yawon bude ido ga dukkan abokan hulɗarmu ofishin jakadodi suna da bukatunsu na farko domin ko da yaushe wani ɗan ƙasar waje ana garkuwa da shi a farko ofishin jakadodi suna cikin matsin lamba cikin lokaci suna ɗaukar wani mizali na yankuna masu haɗari su sa su cikin jaddanja ko masara ko kuma bula ya danganta da haɗarin wurin mu ma ya rataya gare mu bisa ƙoƙarin da magabata suke yi domin tabbatar da tsaro mu ma mu ba da labarai masu nagarta ga waɗanda suke so gaskiya ba faranshe ba zai je park da dublube ba amma kuma akwai abokan hulɗa da dama da ba su cikin haɗari ko da yaushe afirka na da wani rukunin madadaci na masu tasowa kuma matasa suna tafiyar da rangadin buɗe ido mun tantance waɗannan abokan ciniki kuma muna son faɗaɗa abokan hulɗarmu zuwa wasu ƙasashe da ba su hana 'yan ƙasarsu su zo wajenmu. shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa madalla yanzu kuma sai rahoton na musamman tawargaran gadi da wasu tsohon motoci da ta jibinci do shevo da 'yan burkina faso 'yan mali 'yan niger da 'yan cote d'ivoire ke tukawa jiya ta tashi daga adon tarihi na modibo kaita da ke bamako kasar mali zuwa saint louis kasar senegal dangance wato dama ce da za ta bada girka hadakar da za a ma sunan africa retro club wakiliyanmu rahila tusumana da ta kasance a wurin tafiranta da shugaban tawagar niger ga fasar rahoton da ta aiko mana. Goma motoci ne kirar da ko aka ɗan canza su kaɗan suka taru a dandamalin tunawa na Mudubo Keta da ke Bamako. Mahalarta dukkan su masu shawa sosai da suka hito daga Burkina Faso, Niger, Cote d'Ivoire da Mali. Buba Hamma Ismail shugaban kungiyar Deshebo du Sahel na Club Deshebo na Niger Mun tashi daga Yamai a ranar 18 ga wata mun biya ta Burkina Faso inda muka yi hanya ɗaya da abokaninmu na kwalab ɗin Waga sannan muka dawo ta Bamako inda muka ci gaba tare da abokaninmu na Bamako muka nufi San Louis. Mu biyu ne 'yan Niger su ma 'yan Burkina Faso su biyu ne 'yan Cote d'Ivoire su biyu 'yan Mali sun fi yawa domin su biyar ne. cikin su akwai wanda bayan bikin San Louis zai ci gaba har Normandy kasar Faransa inda zai halarci irin wannan shagalin. Tsohon shugaban Mali Diyo Kunda Traore ya girmama taron da sa domin shi ma masoyin motoci na dane ne ya yaba da tsarin. Mota ta ta farko da shobo ce, da ita ne ni koyi tuki, na samu kowace iri, ta ƙarshe da na rike Genesis ce, na sayi ta ne a shekarar 1977, watakila zan je ni da kaina ko kuma wani ya je a maradina. Ina ganin abu ne mai muhimmanci, musamman dalilin yinsa wanda yake zaman lahiya ne, zaman lahiya kuma shine duniya ke bukata a yau. Bubu Hama Ismail na ɗaukar deshebo a matsayin motocin na tarihi da suka ja hankalin wani zamani a cewarsa. Wannan mota tana da daraja sosai domin ita kaɗai ce tana da tarihi mai kyau ba a wajenmu kaɗai a Nijar ko Afirka ba a duniya baki ɗaya ma. Ni gyara nake yi ina faranta rayukan waɗansu mutane domin dai da dama da ke aiki yau a yamai saboda ni ne. kuma ina jin daɗin haka mun yi bikin cikar shekaru saba'in na dai shebu a ranar 15 ga watan Satumbar da ya gabata a Yamai inda muka yi fareti tare da haskaka fina-finai kan dai shebu. Don haka bayan wannan haɗuwa ta Mali babban jin daɗin waɗannan masu shawar motoci kira dai shebu shine ɗaukar hanyar salwi a ƙasar Senegal tun ranar jiya. Bisa hali na musamman yau za ku saurari muhawarar studio galangu da harshen wato buzanci bisa ga ma'u'idi na musamman wanda ya shahi ababuwa da suka damu matasa a ɗauka daga kwanciyar hankali bakuncin haure da kuma ayyukan da Eh, wato matasan za su yi yanzu dai ga habibu garba ya shigo zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci ai saurare lafiya studio kalangu shirye-shiryen studio kalangu atawa daga da rediyo tambara akan lamba 700 gajeren zango studio kalangu